Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙi ne haƙƙi mu shi muke fahimta yanci ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatar wa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne Yi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ga waɗanda suke bin shirin domin iyali daga cikin batutuwan da muka tattauna a kai a lokutan baya mun haska fitila kan batutuwa da dama da suka shafi mata, kama daga rawar da suka taka a zaɓukan da ake gudanarwa a ƙasashensu, nasarori ko akasin haka da matan da suka tsaya takara suka samu, batun kashi talatin da biyar cikin ɗari na guraben siyasa da suke nema da dai sauransu. Wani batu da ya fita fili a dukkan tattaunawa shine ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da 'yancin mata. yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke ban kwana ta Bola Ahmed Tinubu kuma ke naɗa hannun riga na kama aiki. Tambayar ita ce menene makomar mata a sabuwar gwamnatin da za a kafa ranar Litinin? Babu shakka, haƙar mata ta ganin an dama da su ba za ta iya cimma ruwa ba a kowace gwamnati, sai idan waɗanda suke cikin gwamnatin sun fahimci 'yanci da ake batu a kai. Batun da shirin domin iyali zai haska fitila kenan a wannan tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Dangane da haka ne muka gayyato barista Aisha Aliyu Tijani, malama a kwalejin nazarin harkokin shari'ar musulunci da addinin Islama ta Kano. A hannu guda kuma akwai malam Ustaz Abdulsalam abubakar babangwale mutum na uku shine kamar ya haya shu'aibu ungugo mai kula da al'amuran yau da kullun da fashin baki tun da zance muke na ma fahimtar ma'anar fassarar ko fassarar ma'anar yanci musamman in an alakanta ta da mata barista wa idan aka ce yanci na mata mai ake nufi ko kuma yancin kansa kafin mu alakanta shi da ku a takaice dai in an yi kamar magana yanci kalmar yanci a hausa diba malamar hausa ba ce amma fahimtar da jama'a suke wa magana yanci ita kanta kalma in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shi ne yanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙi haƙƙi mu shi muke fahimta yanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a kano ka ce kuma yanci kuma ka ce mata to duk farinka sai an maka kallon baki ba ma mai karɓarka kuma ba mai maka marhaban dalali musamman maza a kano saboda duk inda ka faɗi mace ka ce yanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar yancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuƙa komin dacewarsa da musulunci in har ka ɗora masa kalmar yanci a Kano ma ba za a karbe shi ba. Kuma ka alakanta da mata. Kuma ka alakanta wannan yancin ga mata to a Kano ba mai maka karba arziki. Saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta ilmanci. amma a ilinci abin da ake nufi ai mu in a doka ana magana right shine dai kalmar da turanci ko mm. a hausa a fassara ta yanci mu muna magana ne akan haƙƙi haƙƙin mutum amma idan ka zo ko kana ka zo a hausance ka ce kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama amma kana amfani da waccan kalmar ka kashe zancen to to shikenan za mu dawo za ki ɗora uh, mala abdulsalam a mahanga ta addinin musulunci ya abin yake ne kaji abin da barista ta faɗa fa yanci kamar yadda barista ta faɗa shine ciro mutum daga yanayi na bauta a dawo da shi yanayi na zama ɗa bautar kuma akwai wacce mutum yake tasowa a cikinta kamar wanda aka haife su 'ya'yan bayi da kuma wanda wani dalili na hukunci na shari'a yake rataya akan su su zama bayi kamar wanda aka kwaso a filin yaƙi Ah, amma kuma a musulun a ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatar wa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya uh, shi ne ake kiransa haƙƙi wanda yana da ɗan bambanci da wajibi domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema to akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman wa'anda wani lokacin mutane ne za su ba su su sai su ƙi ba su to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa wayannan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su to galibi in aka ce 'yancin mace to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da ƙwaƙwalwarta da kuma rayuwarta gabaki to ina aka samu misali akwai cin karo ne tsakanin 'yancin da watakila ake ta kware matansa cewa ana tauye shi har ma kasashen yamma misali suke shigo da wasu tsare-tsare na ganin cewa an kawar da wannan yanayi ko kuma a rahin fahimta ne misali mm. a irin abubuwan da suke fitowa da su na cewa su ne haƙƙin mace wanda da su za a yanta mace in ka auna su za a ga sun su dama mu a musulunci akwai su to masu kyan kenan amma mafi yawancinsu kuma idan ka auna su ka zuba su a fefe sai ka ga ko su idan suka tashi tsaye wajen tabbatarwa da mace irin wannan to lalata ta za su yi ba wai yanci za ta ba su ba to sa a jimlace a jimlace galibi za ka ga akwai taka tsantsan da kuma wani tsantseni a wajen malaman musulunci da kuma wato masu da'awa da sauran musulmi umuman akan batun 'yancin mata saboda yau da gobe ta tabbatar da galibi waɗanda suke yawan maimaita wannan abun to ba da irin manufar da mu muka samu muka gaje ta a shari'ance ba ne. Kwamar hmm. da Shu'aibu Ungogo yawanci ku kwamarawa da ake cewa ku ne kuke Eh, wato kwarmata yanayin 'yancin nan ko kuma rashinsa misali eh, ko an take shi ko kuma an samar da shi misali kenan akan samu wani yanayi a ce kuma ba ku fahimci waɗannan rabe-raben ba misali ko kuma eh, rashin wannan fahimtar ta ma shi kansa yanci din da kuma inda zai aiki misali yasa wani lokaci kuna yi ne kawai a cikin irin wannan da haka har yanzu ba a kai ga samun fahimtar ma yaya yancin yake ba kuma ya za a amfani da shi to watan kamar yadda ni na fahimci yancin nan a kan ɗan adam magana ce ta shari'a yancin nan magana ce ta guda ɗaya magana ce ta dama magana ce ta irin me Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutum dan shi menene hakkinsa wani irin hakki Allah subhanahu wuta ta'ala ya dora wa mutum a kansa maganar eh, yancin mata da ake generally magana ce da ake yin ta akan ana musamman ma tsakanin an fi fifita ta tsakanin mace da misali miji da mata shine tashi na farko sannan na biyu tashin mace tun daga lokacin da take yarinya a cikin gidansu zuwa girmanta aurar da ita ga wani har ta kai ga yadda za ta sami ilimi ta samu abubuwa duk magana yancin da ake bai fice irin wannan ba ya za a taso da mace a matsayin ta na mace wani abu za ta wani abu wata irin dama take da shi na ta tashi ta rayu ta nemi ilimi ta girma wata irin dama take da shi na yadda za ta zama mutum ita ma a duniya kamar kowa To ba ku fahimci hakan ba kenan wajen wannan rabe-raben ka bayyana na faɗa wajen talata shine sa wakila ake ganin cewa waccan ajanda ce ta yamma ko kuma wannan ta gabas ce to tsayin gaya ma a afirka babu wani sabon abu da zai zo da wanda suke da madafin iko muddin ya shafi wani abu na canji misali da zai nuna hakikarin damar da wani yake da ita akan wasu da suka daɗe suna danne shi kai tunanin cewar ba zai kalubalance ka ba Aiko, ka fara sosa inda yake wa mata da dama ƙaiƙai sai dai kash lokaci ya ƙwace mana sabili da haka tilas birki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu ɗora inda muka tsaya a wannan bayani na Comrade ungogo Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijjani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale. da kuma Comrade Hayya Sha'ibu Ungogo sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.